Wannan rana na teku an ware shi ne saboda a sami lokaci a zauna a dubi menene ma'anar teku a rayuwar ɗan adam a harkar tattalin arziki mu dubi menene halin da teku ke ciki na gurbatar ita tekun da kuma duban yaya ake amfani da tekun nan ana yi don ya ci gaba da ɗorewa wajen biyan bukatar duniya da ɗan adam gaba ɗaya ko kuma ana yi kamar gobe kasuwa kawai ana neman a hallaka komi da komi da kuma matsalolin tsaro saboda kan teku din akwai waɗanda ake kira pirates sau da yawa sukan kai hari da sauransu. wato malam isha idan na fahimce ka teku na da matukar muhimmanci don haka nan ko za ka zayyana mana muhimmancin teku ga ɗan adam to shi teku yana nan kamar matsayin zuciya ne mai buga jini a jikin bil'adama ko kuma kowane rayayyen dabba mai jini da kuma duk wani yanayi na juyawar duniya gaba ɗaya hmm. ko rani za a yi ko damina ko menene kuma shi teku yana ɗauke da rayayyun halittu da yawa da ke ba da abinci da ke ba da magunguna da ke kuma taimaka wa ainihin yanayin rayuwa akwai yanayi na tafiye-tafiye yanayi na tsaro yanayi na kowane yanayi ana amfani da teku kuma an ka duba ma ruwan sama da sauran abubuwa da da ke da dangantaka da ruwa duka za ka samu suna da ainihin makomarsu daga teku ne. To don haka nan tunda ike kana ɗaya daga cikin fitattun 'yan Najeriya da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa an kare albarkatun ruwa musamman ma na tafkin Chadi. To a zan so mu taɓo wannan batu tunda ike tafkin Chadi babu kamar sa a arewacin Najeriya. Shin a mecece makomar wannan tafki na Chadi? Shi makomar tafki na Chadi kamar yadda duniya ta sani dama ta sami barazana mai ƙarfi saboda irin bushewar da take yi na dogon lokaci wanda yawansa duk yana ta raguwa kogunan da ke shayar da ita daga sarari ne haka suke shayar da ita to su yana ta raguwa saboda canjin yanayi na dogon lokaci ganin haka shi yasa kasashe da ke kewaye da tafkin cadin waɗanda ke amfana da shi suka haɗa kai na ya kamata a ƙarawa. wannan tafki mashigin ruwa daga central africa aka yi ta kokarin. a samu a keta ainihin kogi na ɗan adam wanda zai juya akalan wasu koguna hmm. masu ƙarfi da za su ci gaba da ba da nasu gudunmawa wajen farfado da ƙarfin ruwan tafkin chadi. To Malam Ishaya wace shawara za zaka baiwa gwamnatin Najeriya dangane da muhimmancin kare gabar Lagos daga barazanar da tekun Atalantika ke yi da kuma yadda ake samun matsalar kafewa na tafkin Chadi. To wannan yana cikin ainihin matsalar da duniya gaba ɗaya take fuskanta in ka dubi irin iskar da ta kaɗa ko a can Amerika inda kuke kwanan baya. ya wuce yadda hankali ke karɓarsa kullum so dole kasashe kamar najeriya wajen sashen bakin teku na atlantika da ke najeriya dole a yi kafa-kafa da irin gine-ginen da ake a bakin tekun kuma a ɗauki matakai na kariya. ruwa, ruwa.